Um, a cikin mawkiza da muke yi yana muka tsaya ne ko? A eh? asharku salis al'ittisal asharku salis sana sharku hadithun ba da asarar asarisa lokacin sahabbai ba a bukatar dole sai a wajen wakanshi na ji a wajen wani Abdullahi bin Abbas bai zauna da annabi a maka ba amma zai iya cewa wata ran annabi ya yi kaza kuma a maka Ya an ce kai kana wurin ba na Aisha tana karama ma ko da aka dawo Madina amma kuma tana iya bada labarin maka ita ba labarin bazarul wahayi awwal ma budi abihi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ko bata ce qala rasulullahi ko akhbarani saraka magana ittisali daga baya ne aka samu ittisali ishtarahu al-a'immatu fi asr ta tabiin بعد ظهور البدع وخشيه الدس في الاخبار akhbar da bidoyi suka fara fitowa aka ji tsoron kuma dan bid'a to zai yi wa manzon Allah kariya kanu la yasaluna al isnad hatta waqa'at al fitna wa qalu sabuna na rijala fa yudhar ila ahli sunnati fa yuqbalu ila ahli bid'ati fala yuqbalu kamar yadda ibnu sirin ya faɗa gashi nan lam yakunu yasaluna al isnad da ba a cewa a wajen wakaji فلما وقعت الفتنة قالوا سموا لنا رجالكم فينظر إلى أهل أهل السنة فيؤخذ حديثه وينظر إلى أهل البدعة فلا يؤخذ حديثه أشياء تلوك تسير ابن سيرين أقوي أهل السنة أقوي أهل البدعة ناقو سوكن سيد ابن سيرين بو ساتم أكو منا ترجمس يا رسي شكرا تدري دهوما بابنس سيرين yana cikin sabiyu ainihin tam bawan a ƙararren bawa ne na Anas ɗan Malik saboda nagartarsa Anas ya bar wasiya cewa an ya mutu shi zai isa sa Muhammad ibn Sirin shine ma'abocin fassarar mafarki din nan dai da ake wannan magana tana nan a cikin sahih Muslim muqaddima wa ka'annahu li ajali zalika qala ibn al-Mubarak Watakila ma saboda haka ne Abdullah ibn al-Mubarak al-Hanzali al-Burbi wanda ya rasu 181 yake cewa al-isnadu indi min ni a wuri na isnadi fa addini ne yadda in ka je ka koyo alkur'ani za a baka lada haka in ka kula da isnadi ma haka walaulal isnad laƙala man sha'a ma sha'a ba don isnadi ba da kowa ya faɗa abin da yake so amma saboda wasu in suka ce za a ce daga ina to sai suka gwammace gwamna kar su wattisalus sanad abin da ake nufi da isnadi ittisalus sanad shine يتحقق بثبوت سماع كل راو من رواة السند رواة السند يتحقق بثبوت سماع كل راو من رواة السند الحديث أي بسماع الحديث بثبوت سماع الحديث kowane rawi daga cikin ruwatu sanad din a tabbatar da ya ji hadisin min shaikhi daga malaminsa ولا يلزم من ذلك ثبوت التسميع أو التصريح بالسماع في السند الواحد بين كل راو أو شيخ باوي تيلس ne sai ya ce sami'tu ba ko kuma samma'ani ko na gaya masa ya je kawai an tabbatar da akwai imkaniyar ya zauna a gaban sa ya saurara to ko caye an ko caye haddasana to kawai yayi la'anna zalika takallufun za'id domin akai haka aka ce dole sai ya faɗi yadda ya ji to an ɗora wa mutum ƙarin nauyi kuma zai zama akwai wahala ta ji ilaihi illa in kanar rawi mausufan na ma'rufan jini lokacin kawai da za a ce dole sai an tsaya mutum ya ce iya nan leji ji yi. to sai dai dama yana da ya kan yi rufa ba za mu zo mu ji mai tajilisi fahina idan labudda min bai tasmii huwa bai na shay'i to anan ne dole sai ya ce sami'tu ko haddasani ko akhbarani amma in bai faɗa ka ba za a yadda ba amma normal mutum da yanzu Bukhari dan ya ce an wani ko kalawa ne ai kawai karɓa ake so da ba a taɓa su farta su da fagilin su yi ba ah, sai yake cewa wa yi tafa bin rubutun sama'i bin tunnati da man salima min alwasu bin talis walau libarratin wahida in ka taɓa zuwa wajen malami ko so ɗaya ne to kawai in karwaito daga wajensa za a karɓa sai dai an san ka da tadrisi walau fi ghairi sanadi qaidul bahth wa dirasatu wa nahw illa anna hadha sharta qad ashara al-mu'allif ila wuqu'i al-ikhtilaf fihi bayna al-ulama sai dai wannan sharadin sharadin ittisalus sanad an dan samu sabani a wajen malamai bin man yaqbalu al-intijaj bil mursal a cikin malamai akwai wanda suka yadda cewa al-hadithul mursal wanda sahabi ya ce ƙalar rasulullah kun ga ya tsallake sahabi ko to sun ce an yadda za a karɓa malik da abu hanifa wa tajja malikun a zarfi umaru wa ta buhuma wa ta buhuma bihi huma wa dalu wa raddahum jama'ir al-muqad min jalib as-saq fil islam haka iraki yake cewa wa huna nukta latifa la budda min at-tanbih alayha anan ga wata 'yan nukta wata 'yan fa'ida ya zama wajibi mu bi bayanin ta وهي أن قبول بعض أهل العلم الاحتجاج بالمرسل حصر لما يحتج مما يحتج بهؤلاء مما وقع به انقطاع في طبقة الصحابة وعدم اضطراد ذلك في ما يطلق عليه وصف الانقطاع مما سقط منه غير الصحابي ولذلك فإن أهل العلم يجعلون للمرسل مزية مزية قوة على المنقطع ويجعلون للمنقطع مزية قوة على المعضل وقد أشار إلى ذلك الحافظ الجوز جاني في مقدمة الأباطيل فقال المنقطع عندنا أسوء حالا من المرسل المنقطع عندنا أسوء حالا من المنقطع يكتوى آه، أن قبول بعض أهل العلم الاحتجاج في المرسل ويس إمام مالك ويس إمام أبو هنفا لك قسنا تيوى زائية كفا مدنى حديثي مرسل ba ko kowane mursal suke nufi ba a'a hasrun ne lima yuhtajju bihi yahtajju bihi haula'i mimma waqa fihi qina'un fi tabaqati sahaba akwai hadisan da aka dan samu intida'i amma a iya tabaqar sahabbai ba wai kowane hadisi mursal ta yiwu ya zanto wannan hadisi da cewa ba su fito sun sarrafa ba amma mursal din da suke nufi za a iya kafa hujja wanda ya wataƙila ko mursalin sahabi wanda sahabi ya ce manzon Allah ya ce alhali kuma ya ji ne a wajen wani sahabi ko kuma wani hadisi na babban wani tabi'i wanda an san cewa wanda tabi ba zai wuye ƙarye wa sahabbai karya ba kuma la yarwi illa an an sahaba wanda kamar da Imam Shafi'i ma ya sarraha wannan shuruɗin nasa sai ke cewa lai wa adamu tirad zalika fi umma yutlaq alaihi wasful ba wai kowane hadisi ne da aka samu yankewa tsakanin sa tabi'i zuwa ga annabi sallama bane suke kafa hujja da shi bin ma saqata min hudayr sahabi tunda akwai hadisi da tabi'i ya rawaito a wajen dan uwansa tabi'i a wajen wani tabi'in ma sanan a wajen sahabi to ba irin wannan ake nufi zalika fa inna ahlal ilmi yaj'aluna lil mursal maziyata quwwatan ala al shi yasa malamai suna ganin mursal yafi muqaddi amma wannan mahaukacin ma wannan shi da izu da mursal da bukat din akan hadisin da yake so ya sai da Umar a fahimce wace yake cewa shi a wajensa bukat din shine daidai ba mursal ba so da zai san ne ilimin hadisi domin shi ilimin hadisi in dai ka shigo kai karya a cikinsa, ta ku dai za ka yi a gane ruwaya ce guda biyu ya kawo ruwaya da Imam Darqutni Imam Kudu da ake sallama masa a duniyar hadisi to amma yake cewa a nan an rawaito mun munkaɗi'a an rawaito ta mursala saboda san rai domin a kubutar da umar sai aka rinjayar da mursala alhari kuma ni a wuri na mun sai ta ce da yake mawukaci ne bai san maganar jauz jari a aljauzan jauza'ani ba ko jaura'ani da ana gashi abin da yake cewa al inda na asu halar min musa mursal in ka ɗauko mun munkatir ka ɗauko mursal to gwanda mursal akan su suna da matsala a wajen jumhur na malaman hadisi amma a wajen wanne ne baki-baki wanne ne baki mursal ahsan min al-munqati wal munqati aswa min al-mursal to su ma malaman ba wai suna ta mursal ne akan muttasil ba amma dai a wajen su yafi munqati kan wanda ya zama inqita'in nasa akwai sauki wal mu'dalu inda na aswa halan min al-munqati shi ko shi ne wanda A saqit min hutna hadisin da aka wurgar da mutum biyu a cikinsa yake ta wato shi a wajensa wanda aka jefar da mutum biyu da wanda aka jefar da mutum ɗaya wanda ya fi wanda ya fi sauki to ga mun kasu da kullu balagati sun bi hali isnadu munqati'un wa salace dalika li anna as-saqit min al-munqati' rawi min ghayr tabaqati as-sahaba bi khilaf al-mursal fa as-saqit minhu huwa sahabi al-munqati' ba dole ya zama sahabi aka jefar ba amma mursal kuwa aka jefa sahabi to da wanda kawai sahabi aka shafe da wanda kuma wani mutum ne na ba kila ma ba a da tabbas a kansa wanda za ka yi sauƙin karɓa wancan ne wa sahabatu kulluhum qudu bi khilafi umumur ruwat min at-tabi'in wa sahabanan rabuwa wa amma al-mu'dhal fa yakunu saqatu fihi fi mawdi'aini 'ala at-tawali Wahuwa wala shakka ad'afu mimma waqa fi saqatu fi mawdi'in wahid wa law fi ghayri tabaqati as-sahaba illa anna al-ihtijaj bil mursal 'inda man yaqulu bihi inma huwa ihtijaj bil ma'na sanad tare da a haka ma mursal ɗin kafa hujja da ma'anarsa ake yi ba wai da isnadinsa ba domin kuwa dan an yi aiki da hadisi ba yana nuna kuma ya mai da shi sahihi ba yana nan a mursal ɗinsa amma dai ya zuzul amalu bihi inda alhaja an fahimta ko li'anna sihhata li'anna al'amala farqun an as-sihha wa laysat as-sihhatu far'an an al'amal inganci da inganci da aiki wanne ne da wanne ne uba wanne ne da wanne ne uba sai wanda shine sai da shi ake harka aiki aiki amma in ba inganci za a yi aiki ne da haka al-sihhatu al'amalu far'un an as-sihha ai sai an samu inganci sannan za a yi aiki idan ba inganci ba aiki yawwa walai ya sai kuma ran da aka kusa sai aga hadisi bai inganta ba amma an yi aiki da shi ma iya cewa aikin nan da aka yi da shi ya mai da shi ingantacce za mu ce circumstance yanayi da sa aka yi aiki amma misali sai muka ga hadisi ingantacce za mu matsa aiki da shi ko ma matsa ba matsa da sai ta tabbata to kuma aiki dole ya biyo bayan ta shi ma amma akan samu wasu amakin nadira ɗin kaɗan ne za a iya kirga su a gaba ɗaya hadisi wanda ga hadisin ya inganta ɓaro amma ba a aiki da shi imamu Turbizi a cikin ilal ya faɗa ya kawo misali ya kawo misalin hadisi Abdullahi bin Abbas jama'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil madinati na zuhuri wal asiri wal maghrib wal isha min ghairi khawfin wala matar wala safar hadisin Abdullahi bin Abbas da kuma hadisin Abu Huraira shi ma yana cikin musulun cewa idan mutum ya sha giya so daya a mai bulala in ya sha ta biyu a mai bulala in ya sha ta uku a mai bulala in ya sha ta hudu a kashe shi wannan ya inganta isnadin hadisin amma kuma laisa alaihi al'amr shi ma kuma saboda wani dalili in ka je cikin sharhu ilal tirmidhi ko da yake ibnu rajab Allah ya gafarta mishi da ya zo sharhin ilal din yana ɗaya ta abin da za ka yi kuka saboda damuwa sai ya ce wannan hadisin na sallah na ƙasarun nan ce na riga na yi bayanin dalla-dalla da abin da an kai za ka a cikin sharhi sunan da don haka ka koma cikin sharhi shi kuma sharhin ya bata ba a shi shi yasa jin itar da ya zo ta haƙiƙin ya wani cika baki ya ce ya yi alƙawari duk abin da aka rasa wanda ibnu rajab ya ce zai Allah yadda zai mayar da gurbin sa ka karanta sai ka gaze kai dai ba za ka gamsu ba dama shi kuma Allah ya ji kansa yana da cika baki sosai ko dan ya ya harbin iska ga albani tana suna rikici sosai da shi jin itar. an fahimta ko إلا أن الاحتجاج بالمرسل عند من يقول بإنما هو احتجاج بالمعنى دون السنة كما سوف يأتي بيانه عند الكلام على المرسل وأكثر أهل الحديث على عدم الاحتجاج بالمرسل إلا مراسيل الصحابة كما سوف يأتي بيانه وتفصيله في موضعه إن شاء الله تنبيه تنبيه أنا لم يتعرض المؤلف في تعريفه ila شرط الاسناد الذي ذكره ابن الصلاه في حد الصحيح انا ابدا ابن الصلاه ya kawo a tarifin sahihi a nan zahabi bai kawo shi wato zai kawo maka na ɗaya ke cewa al-musnad al-muttasilu isnadu bi al-adl dhabit abinda imam ibn sala ya kawo kina a cikin muqaddima sai ya ce wa huwa mimma abahu alayhi ba'd ahli al-ilm wannan ya daga cikin abinda malamai suka aibata wa zahabi li ajali anna fihi takraran aka aibata wa ibn salam suka ce fihi takraran za'idan idh ishtirat al-ittisal yuguni, an ishtirat al-isnad amma ni ina ganin babu laifi a shi da aka ce ibn salam da zai ta'rifin sa sai shi ne ce huwa al-hadisul musnad yace haka li yakhruja bihi al-hadith ghayr al mislu hadisu annadafatu min al-iman wannan man allazi yadulluni ila isnad hadha al-hadith akwai wanda ya san inda aka samu isnad wannan irin su addinu al-mu'amala shi ana cewa manzo Allah ya ce amma ina za ka samu isnad irin su hubbul watan watan min al-iman wannan duka kalam ne bila isnad to sai ce al wanda isnadin sa yake a haɗe sai malamai suka ce dama bai wahalar da kansa ba inda ya ce huwal hadisul muttasil to ai dama la yakunu muttasilan illa idza kana lahu isnad ko ba haka ba kama la yakunu al-insanu mu'minan hatta idza kana musliman law ka takallamna sai mu ce ai ba takarar manzo Allah ya faɗi musulunci ya faɗi imani da sai a faɗi imanin kawai a kyala musulunci amma dai malamai dai ka san ba su rasa abin cewa Allah ya to sai ce wa kad ajabal hafiz to ibnu hajar ma ya riga yayi amsa an hadha bi jawabin la'iqin faqal sai ce al jawabu an zalik amsar da zamu ba wa inda suke cewa al ittisal yughni an al isnad amsa shine annahu inma arada wasafa al hadith al marfu اي حديث المرفوع يكي سوى سفنتا لانه الاصل الذي يتكلم يتكلم عليه هو يتكلم عليه والمختار في وصف المسند على ما سنذكره انه الحديث الذي يرفعه الصحابي مع ظهور الاتصال في باقي الاسناد فعلى هذا لا بد من التعرض لاتصال الاسناد في شرط الصحيح إلى ابن دنا فدا مكي شيكنا يانزو مشي الشرط الرابع